Farida, kin san rayuwa yau da gobe sai Allah. mutane suke tasowa wasu iri kala-kala komai dai bayan da za ka yi da yadda Allah ya zo da al'amuransa to amma yau gashi an waye gari abubuwa sun ji juya sai hakuri. yanzu magana da nake miki yau a gidan nan naira ɗaya bana na magananta ba ni da ita a account babu ita aljihuna haka na tashi haka na tashi bani da komai kuma yanzu haka ina son zan fita akwai ɗan ƙulla sabga da muke da wasu mutane kuma inda zan je gaskiya akwai nisa shine nake so da Allah irin yan dabarun ku na mata da kuke dan ajewa ki bani a ranar dubu ɗaya da ɗari biyar a kuɗin ki insha Allah idan na kammala abubuwan da nake zan dami ki da kuɗin ki insha Allah yanzu ban da abin ka kai ka rasa naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai ni to Farida menene a gurin Allah ni fita nake nema kuma in na fita na nemo dole zan da gida in zo kashe su ke kuma kina gida in na samu ke nake ba idan ba wani gagarumin uzuri gare ki ba ai kudin ki sai su yi karko na bisi ba gaskiya ne tunda ka nemo ka aje cikin gidan ai dole ka faɗa min haka ni da naira dubu ɗaya ɗari biyar ma waya aje wani ai ni na daɗe ma ba mu haɗu ba kirmi da ke akwai nasiha kamar yadda na ambata miki a baya na fita ban samu ba ke kuma kina da shi a gida baki fita kin je kin kashe ba tunda duk abin da zaki siya ni zan baya, ko ba haka ba ki la'akari da wannan mu aikin mu ɗauko mu zo mu baku me zaki ki siya duk abin da yake da bukata na ne in sauke a kanki ni yanzu ba ta fa zaki bani ba rance za bani kuma ke gani kike kamar hakan ba ta iya da ni kuma yanzu ma da nake neman kuɗin da ake ranta min dubu ɗaya da ɗari biyar kuɗin mota ne zan yi akwai inda nake tunanin zan je na ɗan kullum mana harkoki idan abubuwan nan suka kankama gidan da za a dada kuɗin ko ba haka ba wallahi wani lokaci sai in ga kamar raina man hankali kake yi Ta ya za a kalle ka a ce naira dubu ɗaya da ɗari biyar wai tana maka wahala? Hmm. Ai in ka faɗa ma waje an ji wallahi tallahi sai su yi maka dariya. Ni fa ba kyauta za ki bani ba, rance za ki bani da zarar al'amura sun warware zan biya ki kuɗin ki insha Allah. Hmm, to, kai ka rasa bale ni, in ma ban da ita. Ba ni da ita. Shikenan Farida. Tunda baki da shi. Zan fita a taskar Allah. Allah ya hore. ka fita ka je ka nemo kuma ka kawo eh ba matsala dama aiki na ne Allah ya samu da dace amu Raya lafiya. Kin san mu ai ba zama. Ki dai ki kalli gida irin wannan waya ce wai mutum ya ce maka ko sisi baya da shi. Ai na ga kokarin ku. Ai ni ina zan iya wannan wahalar. Sai a ci gaba da haƙuri. Haƙuri, ƙawata ni ba haƙuri na ƙare. Talauci ina ya ga daɗi. kina ji ko annaba ma addu'a suke Allah ya raba mu da sharrin talauci gaskiya kawata ni hakuri na kusa karewa kin ganni nan akwai ne da san abin duniya to amma ina gashi babu shi to ke kawata me yayi sarran dan naga sai fanta ma kike ki fita lokacin da kike so kina da gani cikin gidan nan nace zan dan je nan gidan makota ma yace ina ya tubure ya cin mutunci ai naga kokarin ku ai ne ina zan iya wannan wahalar ta me yayi sarran dan naga sai fanta ma kike ki fita lokacin da kike so ki da Allah can tunda naga kin zo gurin matsoki jinki an gaya miki gurin wani malami na ji tun yaushe na gama da shi Allah tun yaushe kuma labari ya sha bamba hmm na kenan amma dai wallahi baki kyauta min ba tuni ai da kin dora ni kan hanya na ganki kina fanta ma ah. sai yanda kike ke baki gani ba da haka nake a gaskiya ne na da da da tun ni ma yanzu ne miki kokan babu amma yanzu ga miki uhm, uhm, na ce ah, tun yaushe zai rude rikici a'a ga ya mun <laughs> ga ya mun me ake ciki to na san dai idan na ce ki zo mu je ba lallai ya bar ki ba da kin ga yanzu ke da kyawukan network amma yanzu da akwai wani a na idan kina so sai in baki amma ne radu ni za ki bani. ha ba duk da kike jin na ce ban da kuɗi dubu biyun ce za ta gagare ni jira ni mu fito shiga ke dai ki fito a wata gansu ga su lallai yar gari a ce dai akwai ragowa ko min ki gani ni ma in je in bar bada. ko dai ragowar na jefe ne ake rage a baba. <laughs> na san gani tunan shi na kogan shi masha ki ce amfani da shi kaɗan kaɗan ki ce yanzu sai yanda na yi da shi in bar bada in tsoma a lillika in mun makala ko ina ki dai bada ake zaki ban labari Allah ka wata. to wannan na ci da nama ne ko na shayi a'a ai ba da wanda baya amfani za ki isa shi a shayi za ki isa shi Allah gawata Allah ya ban mu tare kika ce yanzu na gano kan bakin zara ai ke dai yanzu yau yau din nan ki fara barbadawa na gode miki kawata da baki zo ba ai da cikin duhu zaki bani ce ni zuwa na amfani amfani mun Yara kenan an sha fama. Farida, Farida ba abin da zan ce da ke so godiya. Hmm. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukuratan wa asira. Me gida kenan. Farida. An sha hanya. Farida. Hmm. Wato wani abu ne ba ni mamaki. Wato kenan akwai wani abu da turawa kuke cewa abu da wai shi suspense ni ma to sasa din aka mun kiran kan ga kana abu kamar shi ne kan ba zai yi ba sai ai kwana da kai a tafi da kai ta layi to kuma daga sai a bayyana maka mai gida kenan ai baka wa komai ba saboda a cikin irin son da nake maka kashi ɗaya ban nuna maka ba yanzu da zan fita nake talaci a ran tamun kuɗi kika ce babu kuɗi wato ashe ke mana barki ba wai kiran tamun din bace so ki baki bani kawai gwada ka nake Sayan da an tarar da girki. Ɗan karen daɗi hakan. To me zaman tare? Ai dan uwanka baya da shi sai ka taimaka mashi. Kuma na san da a ce kai ne kake da shi kai ma na san za ka yi min haka. Alhamdulillah da kika fahimce ni. Dama ban matsala ta kenan. Da na ga kin fitittike na ce to na ce Farida ta san na ba Ina da shi ina bayarwa kuma yanzu gashi na zo na ce ban da shi amma Farida ɗan ranta min abu ya gagara. Ashe wato ba ranta min za a yi ba. kyauta ake so a yi mun shi sa aka kiranta mun sai aka dafa mun gaskiya ne na fakuwar ina son yanzu kai ma zaka dinga bani to ni ba albishirin da zan mika insha Allah matakan za ka yin irin wannan girkin zazzaka mai daɗi mai ma'ana to fa ni ma za a ga canji Allah mai gida insha Allah duk abin da na samu bari in ga miki nan zan zo in zazzage miki taka jaka zan baki ki bude ki kwashi abin da ranki yake so Allah me gida ka ce in zage dantse wurin zuba maka girki kan ya ki abin da kike da ma kike ce zan yi shi zan yi da kuɗi na hmm? ke za ki mun kuma na me gida kenan shi yasa nake ƙara son ka saboda na san daga ni ba wata da fatan dai abincin ya maka daɗi wayyo Allah mugun daɗi ma yanzu abin da nake so da ke ki kwarara mu addu'a in har na fita na samu jikar zan baki ki kwance ni din nan ko nawa ne a ciki ke ce za ki faɗi yadda zan yi da kuɗi na abin da kike so haka zaya eh mai gida ga ruwa ka sha ta Allah <laughs> ba eh. ana wannan yanayin <laughs> Allah ba ana da sai shan ji tura kamar sha ba? ba komai sha ruwan roba sha ruwa. Ana rufe shan. <laughs> Eh. Allahu akbar kabira. <laughs> Ci abincin. ga kwaho daga can gefe. Daga can gefe gefe. Eh. Canye shi duka. Ka ga gaggabo daga can gefe. Daga nan haka haka ko? Eh. Ko aikin san ko a mashayi su gari suna faɗar daɗin filta. In ta zo ƙarshen nan ta fi musu daɗi. Allah. In kana shan ke zo ƙarshe. aka karɓe shi ji kake kamar baka fara sha ba gaskiya ne to don haka nan ɗin zan adana gaskiya ijiba ya zo daga wajejen ƙarshe ƙarshe alhamdulillah masha Allah me gida kenan bari da bashi abincin a'a dole ci wannan abincin ai ba na bari bane ta cinye shi zan yi tas Allah a ah, insha Allah gaskiya ne ai ji nake kamar yau ne satinmu mu na farko Allah. Ah. <laughs> Mai gida kenan. Hajiya Farida. Dora abincin da. Eh, zan ta dora shi kun sha Allah. Wannan ba wa a magana. Kwaye daga ta nan gefe ka ci. Nan ya fi daɗin kenan. Eh, ya fi daɗi. An ji duka a daɗin yake ne. <laughs> Ka amma da zaka lallaɓa shi. Allah. Ni mana. Ya yi ƙarshe zan bari a ƙarshe yayi. Awa. Ka janye daga nan gefe. Ko kana shan rake ya ƙarshe. Daga nan gefe gefen kenan. Yawwa eh. Ha haɗa ci. Ai ku cinye shi da tas. Fari dan da. mai gida na kenan ga na gode maka da ya bani mata mai zaƙin hannu haka Allah kar ya ce in jakar ta zo ni zan bude ba faki da matsala kawai Allah ai kin ga yanzu gaba ɗaya abin da nake tunani zan baki pin number ita ta ATM dina ki ajiye a hannunki duk abin da ya koyi ke za ci gaba da zuwa Allah ya bamu mai gida na shi yasa nake ƙara son ka ba yana nake ga miki ba kina wata magana a ba da can ina zaune kaina ba ba a waye ba ai yanzu ne kaina na waye kai ma naka zai waye in dai za a girki to ba abin da za mu Allah mai gida ah, ni ko zan dinga zuba maka girki za ki ga canji matukar zaki wannan harka to za ki ga canji a ba ka da damuwa ai ta man barbade Allah barbada min shi la dole in barbada maka magi ƙawata ke dai bari. Saboda tsaro. <laughs> Kin san yanzu ga magana an ce zarar bunu ce sai kai kai kaɗai sai ki ji ta fita fita. Ai dole in tsara gida. Ke magana dai aiki yanda kika san yankan wuka. Kat! Sai kin ji sambatin da ike. Billahi lazi sai ce ike yi zan baki kuɗi in kuɗi suka zo jakan kuɗin ke zan miƙawa ke kankan da ce min yi ATM ɗin ni zai ba wa fin ɗin kuɗin na shiga ni zan cire kawai. Ba na gaya miki ba kina ɗaukan abun wasa? Ai kaɗan ma kika gani. Ai ƙawata ban taɓa ganin aiki irin wannan ba yadda kika san yankan wuƙa. Kai wannan malamin nakin. <laughs> Ah ƙawata ba ki da wasa. Mm, An ki sha kurminki. Ina ga eh, hajjin bana da ku za mu fara da ah, A wallahi da ni a ciki, tani da ciki. A ah. ba ki gani yanzu yadda nake fantamawa? Dashin nan da na karɓa ai sai na fara sayan kaya ina sayan kayan abinci don in ji daɗin barbaɗa mishi shi ko yana lashewa ni ko ina yadda nake so dan idan kuɗin suka zo kin ga sai in mai da kuɗin dashin ba ki da dama ah! shi yasa da nazo na ga kin yi bulbul gaba ɗaya kin canja ki wani kyau kin zama kamar wata hajiya kin dai gani dai ba ki da dama wallahi ke dai bari ƙawata to yaya akwai wani bayani ne ke da ki ta fara yanzu ba zan can zan na kamiji wanda ya fi na da. Allah! Ke dai in ji kashi kawai. Ke wallahi kawata mugun matsala ke gare. Ke dai kan kuɗi kina iya turka kowa rashin mutunci gaskiya ba na son haka. Me aka yi tsiya me aka yi kuɗin nawa ne kuɗin naki? Kasar ba shi da yawa Allah. Magiya kawata, kina ba da wuta, kina ba ta kala, wallahi ne ke da ke amma ina tsoron ki. Miƙo min in gani. yanzu na takarda ne amma kafin muke bayani shi ba sai na ji. Ni kan dubu uku ne ke zauna kina min haka? Kin ga me dashi ma kin ga kuɗin ma ta kawo min kin gansu. An yi dace. <laughs> Eh da da an ci da na yi buɗa. Yi wallahi. Wallahi Allah ya yarda. Kin gansu gashi nan dai gashi. yarwa kuma ta cire wani abu. A'a, ai uku da biyar ne kuma uku kika ce. Mata ba ki da dama. ina zai ki bani ragowa. A'a wallahi ne komin ke dai. Kira Oh, ba buɗewa za ki yanzu ba. Sani za ki sai kuma na kuna ne da sai ki tashi ki je ki fito ki fito ki za ki karanta. Sai kin gama karancewa tas kake magana. Sai ki zo sai ki mishi magana. Ai kina buɗe baki kina magana. An gama. Kawata kuma ki ce wannan mai sambatu ce. <laughs> Ki ce sai na karanta. Ah, Ai ko zai ji karatun ta. Tiryan tiryan gaya muke in na fara he na kai aya. Kadda ki sai wani ya ganki. A ah, yaushe in dai ba ki za ki je ki tona ma asiri ba kin san ku kawayen zamanin nan. kamar za ki ce, ki sa ana tare da amana. A na san ana tare akwai amana gawata. Ke ba ni mutu na tsaya sai su yi gawata bari in tashi. In je dan in haddace. Tun yanzu zan fara karanta dan na haddace. Ba za ki kasa wa iya ba za ki iya kina buɗa za ki ga karatun tiriyan tiriyan kamar ana biya ne. Kawata kenan na gode Allah ya saka. Allah na gode maka irin wa'annan kawai ai su ake nema. Kan gaba in je. anh nhận നജരായി irin học daɗi haka đó? gida? Bai jin da? Wani duk daga cikin aikin ki ne Gawar Allah a bukatar mu kiran dama mu ga ana samu ana waiwalawa in ji abubuwa za su rika cancanjawa mu kira a komai a ciwo a ci a sha matata na ji daɗi ta fara canjawa kun ga ana ji daɗin girki fata na ki ci gaba da mun barbaɗan nan in kina barbaɗa shi zan dinga jin daɗi sosai sosai Farida, lafiya? Na ga kin tafi lafiya lau. Ke ba limamu ya canji ba kai ba. Ko na ga takin da kin canja fuska kin daddaure. Mun har kuma tsara na kalau. Farida ko an karanta takarda ne. Ka rasa wacce zaka damfara sai matarka. Ka dai ji kunya wallahi tallahi. Tumi yi wani damfara a jiki, Farida. ko ciyawa ce ba ta da ku sai yaɗi ba da ban yi da ke ba yanzu fari da ashe akwai halin da za a iya timar masa daɗi a gidan nan amma kika bani kullum mota nake nema rance fa dubu ɗaya ɗari biyar duk da shi sai da canza salo sai ga kuɗi suna ta fita to ni na tura sa tun daga zan farko har na ƙarshe ba na jin abin da kawai abin ya bari da ke rayuwa sai haƙuri ni na san Allah ya rufa mu asiri kuma lokacin da aure Farida komai yana tafiya yadda ya kamata ni waye da Allah zai jarabe ni ba ita kwata kwata ba ta karɓar uzuri kullum gani take kawai ni lalle ina da shi a kawai shi kenan na fita na dawo na ina da kuɗi yanzu abin da ya fi damuna a yau na san inda zan je naira ɗaya ba na mata na ce da farida ta ranta min dubu ɗaya da ɗari biyar biki abubuwan da muka yi da abin ya ɗaure min kai ta hana ni kuma na san da kuɗi a gidan nan ba gori nake mata ba duk abin da farida za ta samu na san a ke take samu shi da ni nake bata kuma tana samun rara ba na bata kai da kai sai na bata da ɗori saboda abin da zai je amma a ce ni ba da alfarma a wurin ta, kin ji ba yi ba matsala ka san wata yayin da miji ya fita kasuwa ya je dawo kawai gudu na nuna ya je ya samu kuɗi wannan gaskiya wani irin lissafi ne kawai dai ana fita ne a to ai misali mutum yana da ranar da ya san cewa in ya fita zai samu ko ba zai samu ba ai kin ga mutum bai sani ba baka tara hada sani da Allah Amma me yasa kullum kuke tafi kuma kun san ba samuwa ku? A to ai eh, misali mutum yana da ranar da ya san cewa in ya fita zai samu ko ba zai samu ba. Tunda ba a tara sani da Allah ko? Hmm. Da haka dole mutum kullum zai riga fita har Allah ya sa ya tabbata sa. Kuma al'amuran ne suka juya haka. Kuma samun kuɗi na haƙuri da kowa kan kama abubuwa za su daidaice insha Allah. kuma ai jarabawa ba wanda Allah ba ya ba ita kwata kwata ba ta yi kullum da gani ke kawai kullum na da to yanzu abin da yake faruwa na san tana da kuɗi kuma irin ta kai da dai saboda wasu yan dalilai kuma gaskiya ina da bukata ko kuɗin da nake cewa ni masu yawa bane shi ne kishin zan haɗa wani abu da ke to Allah ki taimaka min ah, zan dan haɗa wani salo da zan dinga dan samun kuɗi a ta ina dan mu'amala ta ta yau da gobe saboda ba na son wani ma in je gurinsa neman wani abu ya gane sirri ko ba haka ba yanzu bayan na fito dan canji na eh, akwai wani mai kantiye da nake dan bin dan wani bashi na je na ka dan karbi dai kayan da na san su ake siya dan sinadarai ne dai na girki haka su magi su waye dan har min an dandaka mun da kayan kanshi kin gan sanan na yau da su aljihuna to shine nake so zan baki to Allah zaki shiga da shi gidana a matsayin maganin mallakar miji to tunda na san dai na ga abin da yake da mata kenan ko ba haka ba a bata a ɗan sai mata da shi ko da dubu biyu ne a ɗan samu a ɗan karɓo yan kuɗaɗen a bani dan yi bukata bata yan dabaru sai yanda za a yi ba wani abin kuma na warware shi kenan ko ba warware ba zan sake sake dan sake da komai yan wasu abubuwan dai yan wasu abubuwan abu bata kuma ko mu canja mata sani Allah ya yarda ka wallahi ka ji tsoron haɗuwanka da ubangiji <laughs> dubu biyar ɗin kawai duka harkar nan fata dubu biyar aka yi ba an nutsa ba an tafi ɗari da talatin da wani abu na san da an ci gaba da kuɗi sun ci gaba da fitowa dubu biyar kawai hmm? nawa ka iya ka nemo daga ciki abin da muke so ku gani. yanzu kin ga abubuwan da kika karɓe min na tarira ki ce ai wannan kina lallafa ni ina jin daɗi ina wai idan da duk waɗannan abubuwan da Allah kika yi su sai ki kama zuciyata wato ku ba ku da aiki sai dai a mallaki miji to ta ya ake a mallaki miji wannan hanyoyin da duka bi na farko sun isa a mallaki miji da su ba su tafi wani layi ba babu wani kasurgumi da zai baki wata hanya da zaki samu ki mallaki mijinki bayan ladabi da biyayya a ba Allah a zauna lafiya wannan shine hikimar wannan shirin da muke na gidan aure domin gyaran aure matukar an cigaba da kallon shirye-shiryen mu insha Allah akwai abubuwa da yawa masu bijirowa da mutane za su amfana da shi a cikin ire-iren abubuwan da suka shafe su na zamantakewar aure kamar yadda na sha faɗa duk lokacin da kake kallon shirye-shirye irin waɗannan za ka tarar da irin taka matsala da take faruwa da kai to abu a hankali hanyar gyaran ba ta da wahala in muke wahalar da kai mata kira na gare ku an jima ana faɗa an jima ana faɗa zahiri ake amfani da shi misali manta da wasu abubuwa da za a gaya muku na gulun boto da sauran wayewa da sauransu duka abin da namiji yake so a duniya bai wuce biyayya ba na san wasu za su ce ai muna bin sa muna yi masa kaza muna yi masa kaza amma shi ya ma fure yana ka a'a ba haka bane akwai layin da aka sauɗe in aka ba bin didiyin da yake ba za a samu matsala ba ko da namiji yana taimaki fifika ki ne masa biyayya yana jin daɗi a cikin ƙarƙashin zuciyarsa da zai rasa wannan abin za ki shama mamaki kuma zai damu saboda haka a yi haƙuri a bi a zauna lafiya duka abin da namiji ya je ya fito gidansa zai kawo sai inda aka samu matsala akwai mazaje bara gurbi suna nan rikici, kuma na san suna jina kuma suna kallo na masu cin zalin mata wanda wannan baya daga cikin tarbiyyar addinin musulunci duk dan musulmi ya san cewar mata na da daraja domin ba wanda ya isa ya kutso ya taushi kadai ba a zuwa ta iska sai ta sanadin mata ake zuwa duniya so uwa a barbi ce to matukar baka mutunta matarka ba to uwarka ba ta samu daraja ba haka zalika 'ya'yan da ka haifa suwa ba su samu daraja da kima a idan al'umma ba a cikin duniya so da abin da kai shi za maka mu yi ƙoƙari mata mu ɗauki layi na nasiha na kyautatawa mu ba wa mazajen mu gudunmuwa a lokacin da suke bukata duk sanda suka warware suka dawo daidai gurin kuɗin dai za a sake dawowa wannan shine a takaice nasiha ta